mana ta'aliki insha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يقبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطلبن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبحولتهن أو آبائهن والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى إلى متى ما سأل البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan gari wannan kusan shi ne shigowa ta na uku kenan la'akari da yan mata yi ba dogon karatu zan yi ba tambayi kawai zan yi da faɗakarwa la'akari da abubuwan da suke fuskantar mu a kamar yadda wani malami yake cewa la'alamun zamanin in shaga da kafirun minan nasi ya ce bai san wani zamani ba wanda mafi yawancin mutane suka shagala suka tunzuma harkar duniya maganar lahira ta fita a su irin wannan ainihin wato lokaci idan kuka lura a watan kalanda yau muna ɗaya ga watan Ga gabaki daya watan ramadan ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mai kwanakin a cikin ku zai iya gani saura kwana talatin ya rage ko ashirin da tara watan sha'aban Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa guda bakwai a cikin suratun shamsi ya ce wa shamsi wa zuhaha. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والنهار إذا جلاها والليل والليل إذا يغشاها الله تعالى يتي والشمس ina rantsuwa da rana sannan na kuma rantsi da hantsinka in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da iko yana da dama duk abin da ya ga dama ya rantsi da shi amma su bayi ba su da ikon su rantsi da wani abu sai da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rantsi da rana sannan ya kuma rantsi da hantsin rana ɗin shine wa shamsi wa duhaha sannan ya rantse da wata da kuma idan wata ya biyo ita ainihin wato rana din sannan Allah madaukakin sarki ya rantse da dare wallahi idan ya ga shaha ya rantse da dare lokacin da ya rufe ainihin wato wuni sannan Allah ya rantse da wuni a lokacin da wunin ya bayyana kwanakin ɗan adam suna tafiya a irin wannan tsarin na tabbatar yanzu a cikin ku a filin karatun nan yanzu kun san akwai wasu wanda ba ra'i daidai irin wannan lokacin da ake shirye-shiryen azumi da su ake shirye-shirye an yi azumin an gama gashi wani zai zagayo ba da su za a yi ba to ke da kike yau din nan ake magana kike saurari babu wacce take da tabbas ma idan aka kwanta za a tashi da ita ballantana na shekara mai zuwa ta dawo ai da ita kwanakin ɗan adam Allah ya sa musu ƙa'ida da nizami da tsari kuma a haka za su dinga tafiya idan mutum yana zaune yana kallon agogo yana bugawa tak tak tak idan ya buga so 60 ba shi yake ba da safar ɗaya ba bugawa ba shi bane safar in ya buga so 60 ba shi yake ba da minti ɗaya ba idan ya buga minti-minti so 60 shi yake ba da awa daya to minti 60 idan ya ba da awa daya awa daidai kuma 24 su suke ba da 24 awa wato dare da wuri duk kuma wani abu da zai faru a rayuwar dan adam ko ya faru da kai a wani bangare na wuri ko ya faru da kai a wani bangare na dare kuma na rantse da Allah duk wacce take nan gurin ɗayan biyu sai ɗaya ya faru da ita wata rana ko dai idan kin kwanta ba za ki sake tashi ba ko kuma in kika taso to kin gama kwanciya kenan ba za ki koma ki kwanta ba wallahi sallahi wannan ɗayan biyu ne zai faru da kowace daga cikin ku akwai ran da wata in ta kwanta to ta gama kwanciya akwai ran da wata in ta tashi to ba za ta koma ta kwanta ba shi kenan kuma wannan abubuwan guda biyu su suke tafiya idan kina zaune agogo yana zagayawa tak tak tak idan ya zagaya so 60 aka samu minti daya idan ya zagaya wato ya ci gaba da zagayawa yana faɗa miki cewa lokaci yana tafiya to yadda bugawa agogo idan kana zaune ya je ya zazo yake faɗa maka lokaci yana tafiya to haka yanzu idan ba wani abu bane na firgici ko tsoro ya faru kowace daga cikinku ta ɗauki hannunta yanzu ta ɗora a kan ƙirjinta za ta ji daidai da yadda agogo yake bugawa sakan-sakan haka za ta ji ƙirjinta yana bugawa sakan-sakan yadda zagayawar agogo yake faɗawa mutum cewa lokaci fa yana tafiya to haka bugawa kirjin kowane ɗan adam yake faɗa masa cewa lokaci kuma yana tafiya kuma babban matsala ta lokaci shine yanzu yau ba muna wata rana ba muna alhamis yau daga safe zuwa dare kafin rana ta faɗi wani ɓangare ne na wuni idan rana ta faɗi babu alhamis yanzu za mu shiga daren jima'a idan rana ta faɗi alhamis ta riga ta wuce daga safe zuwa dare yanzu baki abin da ya kamata ki ba ko ke yar gidan wace ce baki isa ba a sake dawo miki da alhamis din ki yi abin da za ki sannan alhamis din ta wuce inda kina dare in wannan alhamis din ta wuce to idan wata alhamis za ta dawo wallahi sabuwa ce za ta dawo ba wannan alhamis din ba shi yasa ake kiran allailu wannan haru ake ce musu ne dai ne sababbi guda biyu da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratu Ali Imran da suratul Baqara yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari inna fi khalqis السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي نعم دي كان واتساب ما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله تعالى يشيبنا إن في خلق السماوات والأرض lalle a cikin halitta sammai da kasai da yayi wa ikhtilafil laili wannan hari. da yadda dare da wuni suke sassaɓawa. dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce Allah ya ce la'ayatin ayatin akwai abin lura akwai abin da yake sawa idan mutum yana da hankali ya gane wani abu zai faru amma ba kowa yake gane cewa wani abu zai faru ba nan gaba sai mai hankali duk wacce take nan gurin da ba haka take ba zuwan dare da rana ne kawai yasa sai ta waye gari sai ta ganta haka duk wacce take nan gurin an yi lokacin da babu ita aka samar da ita wallahi kuma in dai daren nan yana zuwa ya wuce wunin nan yana zuwa ya wuce wata rana wallahi sai an waye gari ba ta ko tana so ko ba ta so na haka ake kiran allailu wannan haru ake ce musu aljadidai ne shi yasa al bin ibn yake cewa innal jadidai sababbi guda biyu sune al wannan wan nahar idan mastawliya ala jadidin adin ya hulil bila duk lokacin da suka zo suka nacewa sabo shine saurayi ko budurwa ba su bane sababbi guda biyu to idan dare da wuni suka zo suka nace mai to ku ba da lokaci ku gani me zai faru idan akwai wata tsohuwa a nan wadda yanzu idan ta daga kanta za ku ga farin gashi ya cika kanta walla an yi lokacin da ba ta da farin gashin ko kwaya ɗaya kanta bakin gashi ne zuwan dare da rana ne yasa kawai tana wayo gari sai ta ga a hankali a hankali farin gashi yana fito mata har aka waye gari bakin gashi farin ya fi bakin gashin yawa ke ma da baki zo gurin ba idan Allah subhanahu Ta'ala ya miki tsawon rai za ki zo gurin kuma za ki gane ainihin wato abinda ake ainihin wato faɗa don haka wani malami yana faɗa yana cewa abu guda hudu babu wanda yake sanin suna da kima sai abu guda hudu ya same shi yace na farko akwai ƙadar shabari. duk mutumin da yake matashi ne saurayi ne wacce take budurwa ce matashiya ce ba ta sanin ƙananan shekaru na yarinta na ne sai lokacin da tsufa ya zo mata tukunna sannan za ta gane wannan shi yasa Allah ka ji kan lawan abubakar da ya ce duk inda ka ga tsohon banza to asalinsa yaron banza ne da inda ka ga tsohuwa yanzu da tsofanta ta zama tsohuwar banza to asalinta dama yarinyar banza ce da aka duk wacce ba ta so ce tsohon banza da ƙananan shekarunta kar ta bari ta yarintar banza in Allah da Allah ba zai bar ta ce tsohon banza ba sannan ya ce abu na biyu shi ne rayuwa mutum bai sanin tana da kima sai lokacin da mutuwa ta zo mai tukunna sanan mutum zai san ya samu chance da babu yadda za a yi kuma ya sake dawowa ya kwabarin din matsalar da ya haifar ma da kanshi wannan yana daga ciki don haka a yanzu aiki ake da zarar rayuwa ta yanke babu maganan a aiki sai karban mai sai karban sakamako yau kamar yadda na faɗa a farko tsakaninmu da azumi bai wuce kwana ashirin da tara ba ko kwana nawa kwana talatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ya ce mana ta taɓi sa'atu hatta ya ban zamanu annabi ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba sai allah ya sa lokaci ya matsa juna annabi ya ce allah sai ya mai da shekara ta koma kamar wata ɗaya a da duk wanda ya taso idan aka ce an tafi aikin hajji ko aka ce azumin yayi za ka daɗe kana ka sai ka manta tukunna sannan za ka da an ce azumi ya dawo amma yanzu da an ce an yi azumi baka an kare ba kawai sai ka ji wani azumin ya yi ya dawo wannan gudun da kuka ga kwanaki suna yi yanzu lokaci yana matsewa idan kuna shirin da gyara zama ne da kimfi akan wannan duniyar kar ku makan ganganci wannan dalili ne da alama na cewa Allah subhanahu wata'ala yana rufin siyar gurguza duniyar ne da haka annabi ya ce Allah zai mayar da shekara za ta dawo kamar wata ɗaya annabi ya ce wata ɗaya Allah ya dawo da shi kamar sati ɗaya sati ɗaya a dawo da shi kamar kwana ɗaya kwana ɗaya a dawo da shi kamar awa ɗaya haka shekaru za su ci gaba da ainihin wato tafiya wani mutum ana ce masa wato fudaili bin iyad sun haɗu da wani mutum da suka haɗu da mutumin sai ya ce wa fudaili bin iyad kam umuruka fudaili bin iyad ya ce masa nawa ne shekarunka sai mutumin ya ce masa sittu na sana yanzu shekara ta sittin a duniya sai ya ce masa in ko ka kai shekara sittin yanzu a duniya to alama ne yi kusa zaka bar duniya zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce al'umma shi mafi yawancinta shekarun ba sa wuce 60 ko 70 shi yasa yanzu duk girman garin nan da wahala a samu mutane masu cikin hannu haka wanda suke da shekara 100 mutum biyar duk girman garin nan in kuma kun san mutum biyar wanda suka kai shekara ɗari ɗari a nan garin wanda suka kai cikin hannu to mutum zai iya tashi ya faɗa shi ya sa malamai suka ce akwai asa'a guda uku akwai asa'atu sugura duk ranar da kika mutu kina farkawa kika ji ana ɗora miki dakwa da ƙwan itace da wata ciyayi da kwalaye da baro ƙasa guda wajen baro goma sha biyar to ke ki alkiyama ta riga ta tsaya shine man ta kad qamat qiyamatu wani magabaci ya halatti jana'izar wani mutum ana mai sallah ya kalle shi yace amma haza faqad qamat kiyamatu wannan kan alkiyama ta tsaya daga ran da kika mutu to ke ki alkiyama ta riga ta tsaya akwai as-sa'atul wusta shine shekara 100 idan aka ce shekara 100 tayi wanda shine karni daya za ka samu mutanen da suka rayu a wannan generation din kaso 100 daga ciki kaso tamanin ko sama da haka duk sun koma zuwa ga Allah shi yasa mafi yawanci idan kika samu dattijuwa mai shekara saba'in za ta faɗa miki wata ta ce duk wanda suka taso tare babu kowa yanzu ita kaɗai ta rage yanzu mahaifiyata tana nan da ranta ɗakinsu wanda mahaifiyarsa ta haifa su goma sha uku ne amma mutum goma sha biyu duk sun koma zuwa ga Allah ita kaɗai ta rage duk sun koma zuwa ga Allah kuma na tabbatar inda ta tafi inda sauran suka tafi ita ma sai ta tafi mu ma sai mun bi ta wannan dole ne la mahala da haka da yake shekara ta 60 sai mutumin ya fashe da kuka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fudayl bin Ali yace wannan kalmar da kake faɗa ka san ma'anarta kuwa sai ce masa na'am a arifin anni lillahi abdun wa anni ilaihi Ya ce na san ni bawa ne na Allah kuma zan koma wajen Allah subhanahu Ta'ala. sai Fudayl bin Ali ce masa ya akhi man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi duk wanda ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske kuma akwai ranar da zai koma gaban Allah to akwai matsalolin da za su biyo haka ya sani akwai ran da zai zo gaban Allah ya tsaya kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ba wanda zai tsaya matsa nan da can a gaban Allah sai an masa tambaya kuma sanda ake wa mutum tambaya ba wani wanda zai maka translation ɗin da in Allah ya tambaye ka baka gane ba a nemo mai tafinta ana tambayar kin gane abin da ake tambaya kuma sai kin bada amsa don haka za a tambayi mutum haka annabi ya ce zai tsaya gaban Allah da aka ya ce duk wanda ya san kuma akwai ran da zai zo gaban Allah ya tsaya to ya sani za a yi masa tambaya duk kuma wanda ya san akwai ranar da za ta zo a mai tambaya to dole ya yi ƙoƙarin tattali kafin ranar da za ta zo a yi masa tambaya yanzu duk wacce ta karatun boko a cikinku a makaranta ai ba a faɗa maka ga jarrabawar da za a yi maka sai dai ka zauna kawai a ɗauka kwashin fefa ɗin a baka sannan za ka karanta tambayoyin amma don ɗan adam ya shiri da zai tambaye shi a lahira sai da ya faɗa masa tambayar da zai mai tun kafin ya tafi lahira dan ya shirya don haka kamar yadda muka sha faɗa cewa iyayenmu mata yanzu suna da ƙoƙari suna da dagewa gurin karatu amma inda ake samun matsala da su gurin aiki da karatu wata za ta zo makaranta za ta koyi arba'una hadisi da an tashi ta tafi gida kuma ta je ta arba'una tsiya a can haka da yawan mata suke ciki yanzu wata in akwai kwata idan ta zo tsallakawa wallahi za ka ɗauka sanda ta zo tsallakawa karatun ya faɗa ciki kawai ta wuce ta yi gaba shi yasa ake kirari yanzu ake cewa abin da ya gagari maza ne to sai mata in abu ya fi ƙarfin maza to abin duk da kake ganin ba zai yi ba idan ka nemo mace zai yi da yawa yawan ku Allah ya jarrabe ku yanzu ba ku da amana akan ƴaƴan da ba ku kuka haifa ba idan wata mace ta zauna sai zaman kishi da ku ta fita ko ta rasu to abin da ya faru na saɓani sai kaga akan ƴaƴan da ta bari za a rama yanzu kwanan nan kuna kallon rahoton da yake faruwa wani bawan Allah ya rabu da matarsa ya je ya kwaso yaran ya kawo gida ɗaya daga cikin yaran matar ta samu yaran ta karya shi a guri shida ta karya shi a hannu a hannun ma ba guri ɗaya ba ta karya shi a hannun dama ta karya shi a ƙafa ta karya shi a cinya ta sa reza ta fasa mai marena ta fasa mai ido ta sa reza ta fasa harshen shi kuma dole sai dai fita da yaran aka yi waje don a mai aiki yadda ka san ana yadda ka san ba mutuwa za a je a kwanta mai kabari shi yasa yana da kyau malamai a garin nan su dinga samun lokaci suna ɗibar mata suna kai su makabarta yanzu kowace a cikin kunan da za a kai ta kabari yanzu a auna daidai girmanta da faɗinta a haɗa kabari iya daidai ita a ce ta shiga da ranta da lafiyarta ta shiga ta kwanta wallahi idan ta shiga ta kwanta in aka ce ta fito ba za ta iya fito ba to yanzu da ranki da lafiyar ki kin shiga ba za ki iya fitowa ba ran da kuma ba ki da rai saka ki akai gurin me kike tsammanin zai faru na matsala ai sai da hali dan haka ina kira gare ku yan uwa mata ku ji tsoron Allah ku yi amfani da lokaci abu ne da yake da muhimmanci da yake da kima da yake da ainihin wato daraja kamar nan ko ina ganin Allah ya taimake ku ba ku da matsaloli na abin da ya shafi yawan kallace-kallace wa mala sayidu kallace-kallace ko to Allah ya kiyaye akwai ko kallace-kallace na fina-finan hausa fa akwai to Allah ya kiyaye mata yanzu matsalar ku guda biyu ne zuwa uku ta zama jari ya yi magana ya ce annabi ya leka wuta sai ya ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne to wannan magana ba ta ma da yawan mata daɗi to amma ba yadda za a yi tun da babban mai gida ne ya faɗa dole a faɗa to amma ya kamata ku dinga kallon asibabu ɗin da ya sa annabi ya ce mafi yawancin 'yan wuta mata ne yanzu idan aka ce an yi bakon boka a garin nan wallahi kwastomomin shi za ka ga kaso ɗari daga ciki kaso 90 mata ne yana faruwa ko bai faruwa yanzu shekara biyu da ta wuce bayan mun gama karatun tafsiri akwai matan da suka zo suna ta tambayar mu fatawa ya za'a sun je gurin irin waɗannan da ake ce musu malamai magada annan baya domin malami magajin annabi karantar da mutane ke sun je da bukata sun ce bukatar ba za ta yi ba sai sun yi rubutu a gabansa sun kwanta da mace kuma matan suka yadda kuma wata Allah ya jarrabe su bayan an yi zina da su ta wannan hanya kuma bukatar ba ta biya ba Shi ne suka zo suna tambayar mu ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi wannan matsalar ta bin bokaye tsakaninku da Allah wannan abin ya yawa cikin mata ko bai yawa ba ba ma wai ga magariba wacce ba ta imanin da wasu suka yi da tasiri da bokaye wajen yi ko bari wallahi ba su da imani da Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan imanin wannan ɗaya daga cikin dalilan da shi kaɗai ya isa ya kai mata wuta yanzu ba gashi ba an tara ko yanzu ana muku wazi za a kawo magana wuta yanzu a kawo aljanna wataƙila akwai wa'azin da in wa'azi ya kai masu kuka za yin kuka a gurin nan amma in an jima da mai ganga zai zo musamman a ce mai gangar da waje aka ɗauko shi ba ɗan gari ba ne idan ya kiɗa ganga gangan gangan gangan matar da ta zo nan gurin da hijabi watakila hadda niqabi in ta dinga ɗiban rawa in aka ɗauko bidiyon bilalaji sai ka ce ba wacce ka gani a gurin karatu ba ne tsakaninku da Allah yana faruwa ko mai faruwa ta yi watsi da karatun ta manta da karatun to wannan bi yana daga cikin asbabu da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya jarraba ainihin wato mata sannan yana daga ciki dalilan da yake ainihin wato haifar da matsala idan ka ga zina ta faru kaso goma a duniya to kaso tara za ka ga mata ne suke buɗe ƙofa zina take iya ainihin wato yiwa shi ya sa a wannan ɓangaren, mata sun fi tasiri sama da ainihin wato maza da haka yanzu fitilar mata guda uku ce na farko matsalar bin bokaye ɗaya kenan na biyu akwai waɗannan finafinan na hausa wanda take turawa sai kaga ta tura an karɓo mata katil guda hudu biyar sai ta ce wa ai gara kallon wannan katil ɗin da zaman banza wallahi gara ki zaman banza ya fi miki kallon wannan kasirin sai ka zauna akwai matan da yanzu har rigima suke da mazajensu akan girki ta zo ta sa kifi da magi da waye tana girki tana tantanawa tana kallo to garin kallo kafin ta dawo kan abincin girkin da ta sa ya kone kuma sai miji ya dawo zai ci abinci ya ji abinci bayan da ya saba basi ba sannan sai ga rigima ta yi rigima ta to fina-finai na hausa na faɗa kwanan nan da muka je wani guri na ce akwai wata makaranta da aka buɗe ana so 'yan mata su koyi karatun science musulmi ne saboda ƙalubalen da muke da shi idan aka zo aka yi jarabawa duka sai su faɗi daga saki hausa sai a arki. duk malaman makaranta kowa ya rasa sanin dalili gashi suna iya ƙoƙarinsu wajen karantarwa ranar nan wani ya kawo shawara ya ce a bari diyarin yadda ta fito daga hostel za ta tafi aji a zazzage jakarta a game ke ciki a rana ɗaya sai da aka tara littattafan soya sama da guda da biyar. za a je ne malamin yana karatu a shi ta kuma kan cinye ta akwai mai littafin soyayya tana ainihin wato karantawa don haka kamar yadda kuka ga lokaci ya ainihin wato ja ku ji tsoron Allah ku yi amfani da lokaci kuma wallahi tallahi ban san gaibu ba Allah kaɗai ya san mai zai faru amma wallahi ina da tabbas wanda suka taru a nan gurin ba wannan ramadan yana zuwa ba ba dole ba ne wallahi shekara mai zuwa wani ramadan ɗin ya zagayo a zagayo da dake kun san waɗanda wasu ramadan ɗin da ya wuce an yi da su amma ga shi zai zagayo za a yi ba su tawi ba mamaki in an yi na bana da ke wanda zai zagayo shekara mai zuwa zai zagayo bawa ba ainihin wato ki dan haka Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafs ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafs ma qaddamat lighadin واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah ta'ala ya ya yi na amaru ya fi wanda kuka imani ku ji tsoron Allah sannan waltan sun makar da lidare kowace rai ta dinga dubawa ta ga take gabatarwa da kanta don me don gobe idan mun ce goben nan ba muna nufin gobe juma'a ba a'a da ma'anan kishiyarta asabar in gobe ce wacce babu wata gobe da za ta ƙara zuwa bayan wannan ainihin wato goban shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce waltar sun maƙar da ligarin kowa daga cikin ya duba ya dinga gani mai gabatarwa da kansa aiki don gobe ainihin wato alkiyama domin wallahi goban tana nan zuwa za ta wata mata ta rasu da ta rasu aka zo aka ga hannunta a haka ana ta ƙoƙarin yadda za a ɓamɓare hannun gurin yi mata wanka sai aka tambayi wacce suke tare da ita a ɗaki ya aka yi hannunta yake haka sai ta ce ai ita wannan baiwar Allah da muke tare da ita ɗabi'arta al'adarta shi ne babu wani dare da zai fito wanda za kafin ya wuce matukar ba tana cikin yanayi ba ne wanda ba za ta iya bauta ma Allah ba sai ta tashi ta yi sallah a wannan daren ta ce ta yau ta tashi ta fara sallah tana cikin suratul fatiha kafin ta kai ƙarshe Allah ya turo mala'iku suka zajira da haka haka Allah yake so a je a rufe ta haka yake so ya tashi ta idan kika saci hanya kika tafi gidan bokaye Allah ya kiyaye kina kan hanya mutuwa ta ɗauke ki billahi lazi a tawagar bokaye masu bin bokaye za ki tashi alƙiyama domin yi ba kullu abdin alama mata alaihi haka annabi muhammad ya faɗa abinda kowa ya mutu a kan shi to a kan shi allah subhanahu wa ta'ala sai ainihin wato tayar da shi wasu kuma za ka ga in sun zo mutuwa mutuwar bakin akwai wanda ya zo yana rashin lafiya ana cewa ƙulla ilaha illallahu to ya saba da jin indiya ana ya ce la ilaha illallah yana yana hoti ho yana hoti ho ana ka ce la ilaha illallah yana hoti ho ke ma in kika saba da wake da jin kiɗe-kiɗen waken hausan nan sama da sauraron ƙura'ani billahi lazi in ba sa'a kike ba sai kin zo ana kice la ilaha illallah kina maimaita wata waka ta hausa wani ma ya zo zai mutu ya saba da shan giya ana ka ce la ilaha illallah yana karo mun ko biya a karo mun ko biya to mutum zai mutu ana ka ce la ilaha illallah yana ci a karo mai kofin giya ɗaya kun ga an samu matsala ne da haka ina kira zuwa ga ɗan uwa mata ku ji tsoron Allah akwai abubuwa da suka hau kanku wajen tarbiyyar yaranku ku kyautata musu kada ku ha'inci su. na biyu wajen mu'amalantar mazajenku bil ma'aru kullum ina faɗa ma 'yan uwa mata gidajen ba guda ɗaya ba ne guda nawa ne biyu ne akwai duniya akwai ina lahira mai hankali shine wanda yake yadda gara aje gaban Allah shi yake neman haƙƙin shi a gurin wani da aje gaban Allah wani yana neman haƙƙin shi a gurin shi yanzu da a tafi lahira a je gaban Allah a ce ga wata ta sha ki an rintumo an taho gaban Allah tana neman haƙƙinki a gurinta da a je a ce ke ce kike nema don girman Allah wanne fi sauƙi in dai mutum yana da hankali to zai fi yadda gare ya je gaban Allah shi yake neman haƙƙin a gurin wani da a je a ce shi yake nema a gurin shi to duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ku mu'amala da su ku dinga yin haƙuri ke kakki nufin cutar da kowa duk kuma wanda yake nufin ya cutar da ke Allah subhanahu wata'ala ba zai bari ba ko a nan duniya ko a lahira domin Allah maɗaukakin sarki ba a zalimi ba ne da yawa daga cikin mata yayin da aka ce su biyu ne ko sama da biyu sai kaga ba sa kyautata mu'amala tsakaninsu wasu ma za ka ga ɗalibai ne ba sa yin ƙoƙari gidan ya zama irin gida nawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen yadda ake kwatanta kishi wajen zama ainihin wato tare sai dai wannan yau ya kulla mu wannan shari jibuwancin ya wancan shari yadda ka san duniyar da wama za a yi a cikin ta ba za a ainihin wato batta ba naka yana da kyau mata su yi kansu ainihin wato karatun tanasu magana ta ƙarshe saboda yanayi lokaci ya yayi malam ɗaziya wata magana mata ana fama da matsaloli yanzu yanayin wajen mu'amala na sha faɗa na ci yanzu inda son samu ne a nan garin wanda suke jagoranta harkar da'awa ta ɓangaren mata su samar da wani guri na yi wa 'yan mata kamfin kafin a aurar da yarinya a kawo ta gurin ce wata ɗaya ko biyu don koya mata yadda za ta je ce a zaman auren kafin ta je ce zaman auren iyayen kuma su biya akwai a yarinya abinci yanzu ana aurar da 'yan matan da in ba indomi ba su iya dafa komai ba wallahi duk duniya kuma ban san wani sakare ne bi iya dafa indomi ba wallahi indomin kaɗai suka iya dafa shi yasa an an tafi sai ka ga akwai matsala ku kanku iyayen mafi yawanci yanzu akwai wata da ta ɗauko dutsen goge ƙafa tana goge ta, za ka ji yaron ya ce wallahi shi ma sai ya ji saboda ya san in ba unguwa za ta wallahi ba za ta goge kamarta ba za ka ji ya ce wallahi tallahi shi ma sai ya ji shi yasa akwai matan da yanzu mazajensu ba sa yadda in za su kwanta ya kuskure ya ajiye kumatun shi gurin kafarta don kafin asuba sai ta goge mai kumatu wallahi saboda tsabar kaujin da yake kafar shi yasa wata in ka kalli fasan da ke kafarta da za a wurgo kwandala za ta yi shige a ciki saboda bala'in fasau to wannan ita ce ɗabi'ar da mata suke idan ka zo kana ba mata shawara musamman in kana ɗalibin ilimi ko ustazu su abin da suka ɗauka in dai kai ustazu ne in aure ka banda awwala ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi da innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu to ba abin da ka iya a duniya bayan ko ba haka ainihin wato abin yake ba ba kuma daidai bane idan kana ba mata shawara ga abin da ya kamata su yi sai ka ga sun ki sai a zo a aurar da yarinya kaga tana magana yadda ka san an haife ta a garin kaba kaba duk abin da ya fito bakin ta faɗa shi za ta yi ba ta jin tsoron me zai biyo daga baya ya daɗe bai biyo ba wallahi kasashen da suka ci gaba ba haka ake ba in za a aurar da yarinya sai ka ga a ɗauke ta a kai ta wani gida wata ce wata uku kaza kaza kaza abinci kawai sai a koya ma yarinya kala hamsin ku tambayi maza ku ji za su faɗa muku matar da ta iya abinci yana ɗaya daga cikin sirrika na zaman aure tafiya kawai sai a koya masa daga nan zuwa nan ga yadda ake gaban tafiya gaban namiji ba haka ake ba amma wata in ka ganta tana tafiya yanzu a hanya za ka ɗauka muhammadu awal ne ke tafiya saboda da tafiyarsa da tafiyar namiji ba bambanci wannan saboda haka akwai matsala dole ne sai an yi ainihin wato gyara yanzu ba kowa bace yanzu a cikin ku nan in mijinta ya dawo daga aiki lokacin da duk ta ji murya shi kafin ya shigo za ta iya ruguwa da gudu ta rungume shi ta yi masa kisin ya zo da kaya ta karba wata kana faɗa sai ta ɗora hannu a ka ta saka salati irin irin ƙarshen iskanci duniya ta tashi amma kuma ba za ta yin haka ba amma duk ran da rikici ya haɗa su da mijin zai dinga laftarta kuma duk duniya kowa yana jin yana laftarta wannan matsala ne dole a zo gaskiyar magana mata su gyara a kai irin kayan nan da ake cewa na ya jujo wa majujan nan irin su t-shirt nan da skirt ɗin nan da ake cewa ku dinga zuwa kuna cewa ko mazan su siyo muku don ku kange mazan ku daga kallon wasu matan a ina a waje amma wani namijin bawan Allah haka zai siyo kaya niki niki yana ganin ya abin arziki ya shigo gidan ya sallama matar yana ce mata ga kayan ta karba tana ajiye nan irin to me ma dan ya siyo kaya wani abin arziki yayi na a zo ainihin wato a gani to saboda haka wayannan abubuwan da yana buƙatar gaskiyar magana dole ne sai mata sun yi ainihin wato gyara a kansu Allah subhanahu wata'ala ya mana ainihin wato tofiki Allah madaukakin sarki ya sa mu ainihin wato dace Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah kuma ya ba mu ikon gyara kusakuran mu dan sarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cikawa da imani da aiki mai kyau wannan gari Allah ka zaunar da shi lafiya abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa iyaye na mata kun karatu da jan hankali da wa'azi mai shiga cikin zuciya Wala hadisi da malami ingimin da malami malam motsa yau a da suna kaduna ya gabatar mana da shi kuma abinda muke cewa